Kalangu, studio Kalangu. yanayin Kalangu, studio Kalangu. yanayin Fondation irondel ke kira sashen Hausa studio Kalangu ke magana. Yau Laraba 20 ga watan Nuwamba 2019 ga kanun labarin. yarjejeniyar ƙasa da ƙasa bisa 'yancin yara yau tana da shekara talatin Babban daraktan kariyar yara a kasar Nijar ya ce kariyar yaro yara taya ga kowa za ku ji shi a cikin shirin namu. Kuzari ga tsarin rarraba ƙasa da batun jagoranci na zari da tsarin rarraba ƙasa da batun jagoranci a yankin Sahel cikin karkarar littafo gurma ma'udin wata haɗuwa yau da sake kenan a nan yamme bisa fasahar PNUD muna ɗauke da cikon bayani a cikin shirin. A shafin rahoton musamman na shirin yau za mu isa jihar Tilaberi don samun masaniya na dalilin girkin cibiyar tsarin ilimantarwa ta sayi a wagga shekara cikin jihar Tilaberin. "Barka barkamu da warhaka na Gungu Muhammad Dantani sai ku bi mu sha labarun dalla-dalla. Kariyar yaro abin da ya shafi kowa ne, haka babban daraktan kariyar yara ya faɗa a yau albarkacin shekaru talatin da aka amincewa yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ga 'yancin yara. Bari mu saurari Darikta Musa Adamu da Fanta Shamsu ta ma tambaya yau da sahe a nan yame. Kare yara da farko abu ne da ya shafi kowa domin shirya wannan biki mun kafa a bangaren ofishin minista wani kwamitin tsarawa shekara 30 ne na CDA e muke biki e ma'ana a shekara 1989 majalisar ɗinkin duniya sun yi shawarar rataba wannan yarjejeniya kundin majalisar ɗinkin duniya ne an kafi amincewa da shi sosai daga kasashe ɗan lokaci kalila misalin Nijar mu bayan shekara guda ne kacal wannan yarjejeniya da aka sanyawa hannu daga majalisar ɗinkin duniya muka rataba hannu. Wani taron aiki na jiha bisa ga kuzari ga tsarin rarrabe-rarraben ƙasa da jagoranci a yankin Sahel shimfiɗar karkarar ko gurma a yanzu haka ana gudanar da shi a nan yame bisa ga fusa'ar PNUD Zainabu Abdu Saidu ta tambayi mataimakin wakilin wato PNUD a ƙasar Niger Jose Wabo ga fusarar amsar da ya Bisa tsarin Aliyansar Sahel abokan hulɗarmu sun himmatu tare da ƙasashe domin mai da hankali kan ayyuka na ƙarfafa ƙasa mai 'yanci, kyautata ƙarfin hukuma, ƙarfafa halartar 'yan ƙasa da kuma kyautata kulawa da kuɗin ƙasa da amfani mai kyau da su, amma kuma tsaurin ƙalubale na buƙatar sabbin dabaru domin samun zuba jari a tsawon wannan taro abokan hulɗarmu za su taimaka mana wajen tantance sabbin matsaloli da samar da mafita ta zamani bisa ƙalubalen cin gashi rashin yanki da mulki na gari a Sahel. A ƙarshen wannan taro ana jiran wani jadawalin aiki na gajere da dogon lokaci. Idan aka aiwatar da shi zai samar da alfanu mai kyau ga al'ummomi da tattalin arzikin shiyar ƙasashen. Da kowa da kowa za a yi lissahe lissahen mutane mai kyau domin samun kyakkyawar kula ga gushe-gushen tilas a nafiyar Afirka, jigon tattaunawar ranar Afirka bisa ga lissahi aji na 29 da aka sallace ranar Litinin da ta wuce a nan yamai kenan a can harabar tsangayar ƙasa ga batun lissahi domin a wayar da kan jama'a bisa ga mahimmancin alƙaluman lissahi a cikin zamantakewa da tattalin arziki. Isifu Saidu, daraktan jagorancin tsarin Yama Rabia Mai Kano, ƙarin bayani. Taken wannan rana ta 29 ya shafi kowa da amfaninsa alkaluma masu inganci domin kulawa mai kyau ga ƙaurar dole. Taken idan baku manta ba sosai ɗaya ne da na taron tarayyar Afirka mai sunan shekarar 'yan gudun hijira masu ƙaura da waɗanda aka sake mawuri na cikin gida zuwa hanyoyin fita masu ƙarko na ƙaurar dole Afirka sai a ce ta zaɓe shi domin wayar da kan al'umma kan babban muhimmancin alkaluman da aka fayyace domin amsa ga manufar tushen na muradun ci gaba shine kada a rasa mai da hankali ga alkaluman kula da kaurar dole a Afirka. Daidaitar halin kulawa da ayyukan yau da kullum na ganin wato an samu dubarun da suka dace da yanayin tsaro a yanzu. gurin haɗuwa ta uku kenan da daraktocin jihohi da gundumomi na jami'an tsaron polis da ke gudana a cikin satin nan a nan yame bisa tallafin ecap sahel niger ko ke dalilin kwamishinan sahun gaba abdu mutari kakakin hukumar polis ya baiwa musa hassan amsa sai ya ce Yau muna cikin halaye waɗanda da kwai matsaloli na tsaro iri-iri. Akwai misali abinda ake cema da harshen faransanci terrorism ta'addanci kenan saboda shi yana da huskoki iri-iri a zo a ishi mutum gida ne a kashe shi a sace shi kama an sace dabba ko an sace wani abu can mutum sata ta mutum ta mota ta dabba da waɗansu abubuwa dai kuma mayagun ƙwayoyi fataucinsu da shans mu ƙara diba waɗannan matakai ne ya kamata mu ɗauka mu yi yaƙi da waɗannan abubuwa na yau da gobe. Bari mu isa arewacin ƙasa yawaitar hare-haren 'yan bindiga daɗi bisa hanyoyin jihar Agades har ma a cikin babban birnin Abzin ɗin ya sa mai martaba sarkin Abzin yin martani a kai. mai martaba sarkin abzin alhaji umaru ibrahim umaru ya yi kiran al'ummar da'ira a gadas da kewayenta da su kawo gudunmuwarsu ga jami'an tsaro don ganin an fuda zaman lafiya a cikin jihar ga fasarar kalamin mai martaba. Muna yin kira ga al'ummar gundumar birnin Agadas da kewaye domin samun sahihiyar hulɗa tare da jami'an tsaro domin samun tsaro mai ɗorewa da zaman lafiya a birnin Agadas muna jaddada wannan kira ga masu unguwanni da shugabannin na dukkan ƙauyuka na gundumar birnin Agadas su haɗa kai tare da al'umma domin tallafawa jami'an tsaro da bayanai domin a kiyaye tsaron jama'a da ƙarfafa ƙoƙarin da jami'an tsaro suke yi domin kare birnin Agadas muna kira ga haƙurin kowa domin jama'a jami'an tsaro su samu tallafin da ya dace domin zaman lafiya a gundumar birnin Agadas. Rabin garuruwan da ake noma a jihar Tilaberi an kimanta suna cikin karamcin samun abinci fiye da kaso 50 bisa ɗari a bana. Saɓanin kaso 57.6 bisa ɗari a shekara 2018 abinda ya fito kenan ga gadin kimantawar sakamakon damana da ministan ba da ilimin koyon aikin hannu tijani idrisa abdulkadiri ya yi a wannan jihar wakilinmu abdullahi mamudu ya aiko muna bayanin nasa Sakamakon noma ya kyau jihar Abala madadicin jihar Filinge Kolo da Balayara gwargwado a Gwate Sai da turudi rashin kyau a Tera Bankilare Walam Bani Bango Ayeru da Tilabiri don haka cikin ƙauyuka noma 2,117 da ke yankin 1,127 kimanin kashi 53 cikin 100 suke da karancin abinci fiye da kashi 50 cikin 100 bisa ga kashi 57 da dubu shida a cikin ɗari a shekara ta 2018 abinci ana samun shi a dukkan kasuwanni kuma farashin su sun ragu idan aka kwatanta da shekara bara baya ga jauhin bankilare da gutari kuma an samu ciyayi fiye da bara ko da akwai damuwa a jihar tera bankilare gutai walam Ayuru, tilabiri da bani bangu a gaida mamin ada da fasara a cikin zahar zandar korafe-korafe da dama a kan da aka samu biyo bayan sabkar da makiyaya suka yi da bisashensu kamin lokaci ya yi a ganin hadi gurgudu sarkin hulanin zandar rashin shawara ga batun tsayar da lokacin sakin gonakai na haddasa matsala sosai ga dai abin da ya faɗa wa wakilinmu mustapha mamman sani inda ya ce doka ta gwamnati ta ce radda aka yi wannan babban taron aka ce an saki gonakai kenan daga ran nan babu shari'ar gona tsakankanin makiyayi da manomi to amma wannan in ba a yi shi ba yo mu halbaɗi in kawo mutum banna sai zo ya cika rama mai tunda dokar wannan ba ta shiga ba ba a ce ba an saka to amma yanzu in kamar ya koma ne o niveau de departement to shi ma kuma ai babu laifi a san kamar departement kin gure ga ranar da ya dauka departement kin magariya ga ranar da ya dauka ko ya kai avril in dai dokar wannan ba a shin wadata ba sai ya rama lektur ne ake na dokima mu in aka yi kiran aka ce an yi kenan mun san daga wannan datkin babu sauran cewa a yi banna in an yi banna a yi ramuwa daga wannan datkin duk wanda ya je ya yi banna to zai ramawa mutum daidai da abin da ya ci daga yankin da magaran bari mu leka yankin dandawa a koloji mai lamba uku ta gaya sai a ranar litinin da ta shuɗe ne kaɗai ɗalibai da mushanninsu suka rungumi aikinsu kan dimun kan tallafin wato ginin kalasoshi goma sha biyu na zana da uwayen yara suka tarbata a cewar yahaya zabute daraktan kwalojin a yanzu dai komi ya zo daidai bari mu saurare shi kamar da kake iya ganin shi kowace kalas ga ɗalibai ciki kuma metrawa in ka zagaya za ko cikin wace class zaka iska metri eh, yana ba da karatu kenan dangance da da karatu zan iya cewa kuma ya bi hanya ya inda ka zagaya kai kalas kalas za ka iske wace kalas akwai dalibai da malamai ciki suna ba da karatu akwai kalas eh, na season da suwara ba hasatin da wuce amma daga landi 18 eh, ga wannan watan da muke ciki duka kowane dalibai sun fara karatu Dangance da tankaɗe da rairayen da ake yi na kofin kwamɓalar ƙwallon kafa na ƙasashen Afirka a shekara ta 2021 a jiya da marece, ‘yan ƙwallon tawagar Madagascar sun rudar da ‘yan mena a hilin ƙwallonsu a nan yame inda suka fafataka su da ci shida da ci biyu. Daman tawagar Niger a ƙarshen satin da ya shuɗe a birnin Abidjan ‘yan Cote d'Ivoire sun ci su. ashe ko suna cikin matsayi mai dameje a shimfiɗar wannan tankaɗe da rairayan. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba biyu zangon FM. A birnin Gaure. Tare da Radio Marhaba. A kan lamba biyar da ɗaya zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalal. A kan lamba takwas zangon FM. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba bakwai zangon FM. A Mayayi. Tare da Radio Annuri. A kan lamba tara zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba tara zangon FM. Studio Kalangu. Da fatan kuna gamsuwa da shirye-shiryen namu yanzu kuma ga rahoton na musamman. Cibiyar sanya tsari ga ilmantarwa ta sayi wadda ta jibinci gundumomin kolo, torodi da sayi yau ta jimilci wato ɗalibai dubu ɗari da hamsin da ɗari bakwai da saba'in cikinsu akwai 'yan mata dubu saba'in da biyar da ɗari bakwai da talatin da bakwai jimillar kaso arba'in da tara da digo. 76 bisa ɗari ga 'yan yawan wato ɗaliban 18 ga watan Janairu 2019 dai aka girka wannan cibiyar. Wakiliyarmu ta musamman Adama da Dawaki ta firanta da mataimakin daraktan ilimin firamare Hamadu Yakuba ga fasarar zubin bayanin da ya mata. Yankin Tilaberi na da girma sosai kuma ma'aikatar ta rarraba sassan bada ilimi zuwa uku. Muna da harabobin sa ido 24, uku daga cikin su naƙi da jahilci na bangaren da ba na hukuma ba, da 21 na bangaren ilimin gunduma da firamare. A jimilce muna da makarantu 1,081 tare da jimillar yara 150,770 da 'yan mata 75,730 37 kimanin kashi 49.76 cikin 100 mun kusanto daidaici tsakanin maza da mata amma muna so mu wuce nan dalili kenan a makon da ya wuce mun yi taro a kwalo domin ganin mun kara rubuta 'yan mata a makaranta a bada damar ci gaba da ɗaukar su har zuwa watan disamba ajin da aka yi da zana nawa gare ku game da tsugunar da yara ba za a tsugunar da sunan take ba amma akwai adadi mai yawa na dakunan zana bayana da kuma ginannu bisa tsarin sa ido kan tafiyar karatu gadan-gadan na koma makaranta wurare da dama mutane na himmatuwa wajen rumfunan zana nauyin gina ajojin nan akan wa yake eh, rumfunan zana suna kan nauyin uwayen yara a bangaren ƙauyuka ana iya duba nawa za a kashe amma idan za a kawo itace da sauran kayayyaki domin yin rumfuna ana samun sauki ina zancen ma'aikata Shin kuna da isasshun malamai? Muna da malamai sosai domin tafiyar da dukkan azuzuwa bisa ga abin da ake da. Domin tun daga taron tilabiri mun rike adadin ɗalibai 25 zuwa 35 ga kowane malami bisa halin da ake ciki. Garin sai na da nashi hali ƙauyen da ke nesa sosai ba cikin hali guda. Cikin mayan birane an shirya shiga makaranta mutane suna karatunsu amma yawancin misali akwai yaran da ba su zuwa suna cewa dalilin ayyukan gona ne mun gudanar da kamfan wadda kai domin lokacin karatu a kula da shi da kyau domin neman ilimi na da lokaci idan ba a kula da lokaci ba yaro zai iya wuce aji na gaba ba tare da rike komai ba. masu sauraro duka duka abin da ya sauka kenan a maricin yau a madadin dukkan waɗanda suka dafa shirin ya kai gare ku nina kudan badan da arlit malaman mangungu ke muku sallama a ci gaba da sauraron shirye-shiryen studio kalangu mu futa lafiya.